يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damcoba muna godiya ga Allah wannan darasin da ya shi ne darasi na farko bayan hutun azumi amma ba shi ne mu ba mun dawo ya kai sati uku nake ga da ya wuce sati biyu guda biyu suka zo a jere allah bai kaddara mun yi karatu ba sai yau din insha allah muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadu da muka yi a cikin watan azumi da ta gabata allah maɗaukakin sarki ya sa mun kasance cikin bayinsa waɗanda aka yanta su daga wuta zuwa aljanna mun tsaya ƙarshen hadisi na ashirin ne daidai ko na'am yau za mu tashi kan hadisi na ashirin da ɗaya inda yake cewa alhadithul hadi wal 20 an abi amru wa qila abi amrata sufyan bin abdullahi as-saqafi radiyallahu anhu tsala qultu ya rasulallahi qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billahi thumma istaqim rawahu muslim wannan shine hadisi na 21 cikin wannan littafi mai albarka littafin arba'un hadis wallafar al'imam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa hadisi na 21 an abi amru an karɓo daga abu amru wato baban amru waƙila wasu kuma suka ce abi amrata baban amrata amma asalin sunansa shine Sufyan dan Abdullahi As-Saqafi wannan ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato dai shine Abu Amrata kuma shine Abu Amru din yana da ƴaƴa akwai Asim akwai Abdullahi akwai alkama, akwai Amru akwai Abul Hakam akwai kuma Amrata din duk ƴaƴansa ne to wasu suna ce mishi abu amru wasu suna cewa abu amrata wasu ka ce amru din shi ake kira amrata wasu ka ce kuma duk sunaye ne mabambanta gare shi to wannan yana iya kasancewa kuma daga cikin abin da yake faruwa ga malaman hadisi ko sahabbai a wancan lokaci shine zaka ga mutum yana da ‘ya'ya sannan kuma yana yawan tafiye-tafiye za ka ga wani lokaci yana gari kaza musamman in damuna ya zo za ga yana tarewa ya koma gari kaza a lokacin rani lokacin sanyi zai tare ya koma gari kaza don irin kasuwancin yanayin wurin lokacin zafi zai koma wuri kaza sai ga shi kadai ne amma yana rayuwa a mabambantan garuruka to sai zama garin can an fi sanin shi da ɗan shi ne a garin can an fi sanin shi da ɗan shuwa ne wani lokaci kuma yana faruwa mutum ɗaya ne amma kuma yana da mata guda hudu kowace garinta daban domin kowane gari ɗin yana da alaƙa da garin to sai zama a gari kaza akwai matar shi wance gari kaza akwai matar shi wance to kaga ƴaƴan da suka haifa da wancan mata ta gari kaza za a fi sanin shi ne da wancan ƴaƴan sai a ce baban wane a jingina shi ga ɗanta na fari gari kaza kuma baban wani to shine galibin abin da yake faruwa da haka anan da aka ce abu amru abu amrata diddai 'ya'yansa ne amma ko ina da irin sunan da ya fi shahara da shi to galibi sai ka ga mutum ya shahara da wasu alkunya irin wannan wanda malaman hadisi a baya sun rayu da irin wannan wannan ɗin wani taktis ne ma a harkan tsaro za ga mutum in yana da makiya ana neman shi sunan shi ya addabi ko ina makiya suna neman ya za a yi su kashe shi to sai zai rayu a cikin su ba su san shi ba dan nan inda suke su makiyan ashe ba da sunan da suka san shi ya shahara ba da haka karshen ta sai su yi ta mitin ma a gaban shi ashe shi din ne amma ba su san shi da wannan sunan ba to magabata galibi suna amfani da irin wannan tactics din yanzu ga irin su Dr. Zakir Naik da da'awansu ya cika duniya zaga suna da da magauta irin waɗannan to sai ga zai rayu misali a India sai shahara da suna kaza in ya je Ingila kuma da suna kaza yake aiki sai ku zauna da shi ku yi hira baka san shi ba bane to malaman hadisi tun da suna da irin wannan tactics din tun daga cikin sahabbai sai ga wani lokaci ya shahara da wannan suna wani lokaci sai ga ya shahara da wannan suna suna da irin wannan to shi wannan sahabi Sufyan dan Abdullahi ya musulunta tare da tawagan Qa'if wato mutanen Qa'ifa sune mutanen da suka taɓa jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je musu da awasu musulunta har suka karya haƙorinsa jini ya zuba a jikinsa to waɗannan mutane na ɗa'ifa da suka jefi annabi sun zo sun musulunta ko ka ce mafi yawancinsu ko ma gaba ɗayansu don haka sun zo sun waye gari musulmai ne karkar ganinsu da wancan laifi da suka yi na jifan annabi sun zo sun musulunta sun zo mutanen kirki to lokacin da suka tashi zuwa su musulunta ɗin shi wannan sufiyan ɗan abdullahi ɗin ɗan ƙabilan saƙif ne sai ya haɗu da su daga garin su na sakif ya fito suka hadu da mutanen Qa'ifa suka je suka musulunta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan musuluncin sa yayi kyau sannan kuma ya kasance bayan an yi an yi yakin hunai ya zo yayi wannan musulunta din sannan kuma ‘ya'yansa da kajimin lissafa duk sun ruwaito hadisi a wurinsa, hadisan da ya ruwaito a wurin manzon Allah sun kai hadisai guda biyar, to shi asalin sunansa dai shine Sufyan dan Abdullahi as-Saqafi din nisba ne ila Saqif jingina ne zuwa ga garin Saqif garin Saqif dai ya shahara musamman wanda ya fito da sunan garin shine Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi dan wannan yankin ne wancan gawurtaccen bawan Allah wanda ya zo ya girgiza duniya ya yi ta'addanci kam a doron ƙasa. Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi wanda aka tura shi gwamna a kasan iraki da ya je ya yi kusan awa guda bayan al'umman gari sun taro ya jawabi a matsayin shi na sabon gwamna ya ci wajen awa ɗaya bai yi magana ba yana ta kallon su kawai ya rufe fuskan shi amma idon a buɗe sannan sai sa wanda suka zo tare karanto musu wasiƙa daga sarkin mumine abdulmalik dan marwan domin shi ya turo shi a matsayin gwamna karanta musu wasiƙa daga shugaban ƙasa sai budo wasiƙa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu min amirul mu'minina zai ci gaba da karanta ce kasa shugaban kasa muku sallama ba za ku amsa ba sakon sallaman kuka ji ba ko yan danyen kai ne ka sake ta sallama ya sake ta wato mutanen iraki sun shahara ne da taurin kai da banki kisa a wurin su ba komai ba ne jinin sauro ya fi daraja a wurin mutanen iraki sama da jinin ɗan adam kuma da haƙiƙa ne don yanzu ka ji an ce jinin sauro ya fi daraja kan jinin ɗan adam za ka yanzu ya zama kamar karin magana ne to suna su da gaske ɗin ne haka ne kashe mutum a wurinsu ba komai ba ne ana tura musu gwamna in ya ɗanyi wani abun da bai musu ba to za su kashe ne kasan kuma babu yadda za a yi mutumin da zai shugabance ka ya gama mulki lafiya bai taɓa bata maka rai ba dole sai ya bata maka rai kai ma nan sai ka bata mishi rai haka da ma rayuwan yake za ka duba haka kai shugaba ne a wurin iyalinka ka isa ka ce tunda kuke baka taɓa bata maka rai ba ka bata maka rai ba dole sai an samu wani ya bata wani rai sai dai a rike hakuri to su duk lokacin da aka tura musu gwamna in ya musu wani abun da bai musu ba to matakin karshe kawai shine sai sun kashe shi duk yadda za a sai sun sa kai sun kashe shi to haka suka gawurta sun addabi al'umma har sai na umar sai da ya taba musu baki dan tun a zamanin sa in ya tura gwamna sai sun kashe to da ran shi ya ɓaci sun kashe mai gwamna ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka dai ga abin da mutanen Iraki suke yi Allah ina roƙonka ka zo ka ɗora musu wani mutum daga Saqif mai taurin kai da bala ya yi maganin su bai shi ne sai bakin Umar ya biyu kuma har yau wannan bakin sai da bi mutanen Iraki don mutane ne bala'i ne da su don ba a samu shugaba mai jan ido ba to Iraki yana da matsala shi yasa da kaga Allah tura musu Saddam Hussein ya ba su kashi din daidai da su ne duk da shi ma Amerika ta zo ta yi maganin shi amma Saddam Hussein bene ne da mutanen Iraki ya ba su wahala don su ma ɗan wahala ne hmm. duk da ya yi ta'addanci amma ta wani wurin kuma yanzu suna cewa gara sada hmm. don ya ba su kashi ya kashe na kashewa jinin da saddam ya zubar a iraki ba kaɗan ba ne kai ne kake ganin shi wani mai jihadi amma yau kuma halin da suke cike suna cewa ina ma saddam ya dawo hmm. to don ka gane cewa iraki sun shiga su kenan don an tura su kashe shine hajjaji dan yusuf yana gaban abdulmalik dan marwan aka zo da sakon an kashe gwamna to da da an cewa zai rike iraki mukami ne amma kowa na haka kowa yana haka ba a daga kai mukami ne amma ana gudu ko ko a yanzu kana ga akwai mai karba <laughs> lokacin siyasa to ana haka haka cewa zai je iraki sai kowa ana haka hajja shi ne yaro sai haka kuma da zai mara su kai ta ana magana da mutane kana sama wa zai rike iraki sai haka har sau uku kai din sai eh a tura ni da wani kawai ka tura su da wani karanto wasiƙa sarkin mu ne karanta sallama ko an take karanta ya karanto sai wa alaikum salam wa rahmatullahi to karanto jawabi sai karanta to an tura muku sabon gwamna kaza za su sai ta ku tsaya inni ra'a ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha naga wasu kawuna anan sun nuna lokacin girbi yayi na rasa me yasa ba a girbe ba to wa inni la sahibuha kusa ni zan yi girbi sai ya ta kobi ko sai shiga za ka kaga ya fulle kan mutum in ka gudu to jinin ka a halatta sai an fulle ka tsaya dai in Allah ta bata nuna ba in ka gudu kuma ta nuna dama da haka sai dai ka tsaya ka yi sun yadda kai kana ta kalmar shahada kasa kasa in yi kana wani salati zai ce oh, addu'a kake mun to garin tura ka haka yi addabe su sai da mutane suka fara haukan karya kudin sai ga mutum ya haukace don abin nan sallah kuma duk sallah an zo sallah aka idan sai ya duba ce kar a fita azkaru salati shine a duba wani kai ya nuna ko dole ka fita sallah sai zan ka karanta littafin nan na tarihin ɗaya daga cikin magabata na kwarai wane ne sunkin za ka ga kai duk bala'in da muke cike ba ga bala'i ba rashin karanta tarihin magabata da dauloli na baya wannan jahiltan da mutanenmu suka yi shi jefar da mu yau muke da gajen haƙuri dangane da zaluncin shugabanni yanzu duk fama da ake ciki malamai sun ce a yi haƙuri da halin da ake ciki sai ka ji mutum ya ce hmm, malamai kenan su suna nufin ba sa jin halin da ake ciki ne mai yiwa an tura musu alat mai yiwa ana ba su ne amma da an yi magana su a ai hakuri a tina zagin shugabanni waɗannan shugabannin za su ga annabi ne shi bai san tarihin magabata ba ne me ka gani ai ba abin da ka gani yanzu duk surutunka gwamnatin ba da duk ka gama zagin me ya ɗaka maka abinci ya yi tsada kaza kaza ya tsada kaza kaza matsalancin na duk ka gama har yanzu ka komai ba kai baka karanta daulolin baya bane baka karanta tarihi bane in karanta tarihi yanzu da za karanta tarihin iraki a lokacin can kaga yana zaluncin akwai sahabbai fa akwai tabi'ai ya suka yi ba sai ai zanga zanga ba sai a je ai kaza ba ba sai yi kone kone ba wa suke jama'a yi hakuri dan haka jama'an ba sa cewa hmm, malaman gwamnati amma yau malaman gwamnati wani jahilin ma ce, hmm, ma ga malamin da zai sake ce mana mu zabi wani ai wallahi ƙarya ne da sun ce mu zaɓi buhari yanzu mun shiga uku ma ga shegen malamin da zai ce wallahi mu zaɓi malamin su sake sa mana baki a siyasa to kai malamai ba sa baki a siyasa su za su sa baki a siyasa bar maka jahilai su sa maka baki da mawaka su ga maka wa zaka zaba a yanda al'amarin ya rikate wa san mafita in ba malaman ba sun san jiya ne sun san yau malamai ne suke da tarihin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ya wuce zuwa yau a tartibance za su baka tarihin su za su gaya maka lungu da maslaha da irin shugabannin da ake zabe kai ba abin da ka sani in ana magana ga da malamai kaza kaza to a barka da mawakan su sa maka mafita ai mawaka da suna wakan ba mafita suke samo maka ba waka suke a biya su in ya ga wannan fatin ba ci zai tafi fatin da ake ci kudi yake nema kai ka ɗauka mafita yake nema maka ya je barka da kiɗa ka yi ta ji kana tara zunubai gara shi ma da ya tara zunubi ya tara kuɗi. amma kai fa la saddaka la salla baka ci ba anan ka je ka tuya walla a lafiya dan waka azaba yake jawa mutum ba inda zaka samu rahama kana jin kiɗa to ka ce su zaka ji sai barka da su ka samu fita ai to haka Hajjaj bin Yusuf zaka fi azabtar da bayin Allah shi ya kashe Abdullahi dan Umar da muke yawan karanta tarihi shi ya kashe Abdullahi dan Umar sahabin nan ba an tura shi gwamna aka ce Abdullahi dan Umar babban malami ne ya je ya zauna da kai shine amirul hajj amirul hajj ba tsari ne na siyasa irin na yanzu da gwamnatoci suka mayar ba hmm. in ka iya biyayya kai ne amirul hajj ba abin da ka sani amma kai ne amirul hajj hmm. ka je sai mu zurai duk wanda ya hajji bai daidai ba wallahi kai Allah zai kama in an ba da gwamna za a ce ga amirul hajj malami ne duk shekara shine amanan shi ne ya koya mutane aikin hajji aka tura mishi abdullahi dan umar shine amirul hajj ana nan an zo aikin haji ranan arafa lokacin ya yi a fito a tafi arafa amma na zaune a ka'ida kuma sai shugaba ko za a bi ya fito ina dan abdullahi dan umar mai suna salim shine ya shiga cikin gidan gwamnati gwamnan hau ya shiga kawai ya shiga har ɗakin gwamnati ka fito umarnin Allah ne fa za a je a sauke lokaci ya ka aje mutane gashi har rana har azhar ta yi haka aka ce maka ka fito a je a bauta wa Allah za mu bi ka amma ba za mu bi ka cikin sabon Allah bai ce mishi shi ne sai to sai ya fita aka je da ya je ta wannan wai dan waye ne da ta yi dan abdullahi dan wani ta kira min uban shi ne kira abdullahi dan wani ka jiga ga abinda ɗana ɗanka ya ja min rashin kunya gida ce me ya faɗa ne sai ta gashi gashi ya yana ta min tsawa wai ban fito a tafi arafa da wuri ba yana min tsawa kamar ni gwamna sai ta wannan ba rashin kunya ba gaskiya gaya maka na ɗauka rashin kunya ne ɗau mataki amma gaskiya ya faɗa Allah mishi albarka to shi ba ka san irin waɗannan ka kashe su a fili gwamnatin ka siyasa matsala to irin waɗannan dama kungila ki hada su a ji a kashe su irin kiran son su malam jafar da su albani yi hmm. in ka fito ka ce zan kashe su ai kai ma daga ranan ai ka kaɗe to shine sai dai ka hada contract a ji a kashe su a goya ashe kai kai hmm. shine ka hada contract din zai biya wani ya ka samu kusoshi aka bubbuga a jikin katako aka zubba guba a jiki aka aje bakin ɗaki abdullahi dan umar da daddare dan mutum ne mai kiyamun laili shine ya fito dare zai alwala sai ya taka kusa to guban da ya bi jikin shi kenan ya zama dalilin mutuwar to su haddaji su ba zaka suka ta addancin nan fa zamanin su hasan al Bakari suna raye wasu malamai da suka ɗebo zafin kai suka ce a yi zanga-zanga mu je mu yaƙi gwamnati wannan gwamnatin kafara ce kaga ai ana zubar da jinin mutane a sallah ma a kashe mutane a kaza a kashe mutane ka ce a je a yaƙi gwamnati su abdullahi eh, wane ne ibn shahir yake cewa a'a kar a yaƙi gwamnati din ba dai tana cewa ai sallah tu hajjaja zai sama lokacin sallan ya asar sai sai karfe biyar azhar sai ce karfe uku asuba sai ce karfe shida saura kwata aka babbata lokutan sallah bayan da ka iya nan suka zo suka cewa sun basari aje a yaki gwamnati sun basari sun in kar aje sai suka samu abdullahi ibn shahir kafin malam mu je mu yaƙi ce a hasan basari suka addabe shi ce to in kuna ganin maslaha ku je ku yi amma shi wancan ibn shahir ya ce wallahi kar ku je babu alheri a yakan gwamnati annabi yace za a da azzaluman shugabanni hmm. to suna jinkirta sallah ne yace annabi ya bada mafita in lokacin kai kai sai kai naka a gida akan lokaci hmm. in suka kira nasu a jinkircen sai ka fito ka jona jami'i wannan da ka jona jami'in nafila sai kuma Allah ya ladan jami'i ya dora maka a wancan amma kar kai ta waye. sai suka daina zuwa wurin ibnu shekhi suka rinci fatawan su sun basari da sauransu suka tsego zanga-zanga wai suka shiga yakan gwamnatin hajjaj suka ja aka yi ta zubar da rayuka to mutumin da ya saba zubar da rayuka kuka ce a yi haka dama haka yake so a yi to da mutane mu ba sa ganewa da wani matsala ka ce a yi zanga-zanga ha to su kuma sojoji dama daɗe bai je jeji ba sai sake maka to kai kuma kana ga wani jarumta ne a kashe ka kuma bukatan bai biya ba wanda ka rusa gida a biya shi kuɗi sama da abin da ka ja mishi tsara. wani sai ga jarumta ne an suka yaƙi gwamnatin aka yi ta kashe su zalunci ma sai fi karuwa dan duk lokacin da kace zaka yaƙi gwamnati dan zalunci san ka to lokacin ne za a yi asalin zalunci a ce in ka isa kai ma ka taso za a yi maganin ka kamar yadda aka yi na wancan suka zo wurin ibnu shekhi suna kuka ce me na gaya musu ai annabi da ya ba da mafita ba a tawaye haka suka yi ta fama har ba mu ga fama irin waɗannan ba fa dan haka babban abu da ake ce mutane haƙuri akan zaluncin shugabanni wannan aƙida ne daga cikin aƙidan ahlus sunna aƙidan musulmi lalle annabi ya bada labari sai an haɗu da azzaliman shugabanni wannan tabbas ne sai an gani to mu duk zaluncin mu da yau da muke gani na shugabannin ka gwada da tarihin baya wallahi bamu ga zalunci ba zaluncin da ma boye ake satan da boye ake yi a boye ma ake satan ba iya sata a fili zai zai kamfen ma na nuna muku shi ba barawo ba ba haka ake sata a boye ba yana tsoron efcc to na yanzu ba da sauki na dafa ka je ka yi gama noma sai a ce buhu nawa ka samu buhu ɗari sai a ce ka tso buhu ɗaya ka ce ta gidanka ka sauran gidan gwamnati kuma ka ce Allah sa ka da alheri ne sai ka ji suna addu'a suna cewa na nabashal awwal hmm. Allah ji kan na farkon <laughs> saboda an ga dama dama wai Annabashin awwal mutum ne ya kasance shi kullum cikin dare sai ya je cikin makabarta ya yi ta tone kaburbura yana zare likafanin likaf ana binne gawa yau da yamma to ku yi bacci zai je zare likafani da wanke naɗe yana sayarwa amma shi ya zare zai mayar da gawan sai ya sake binnewa a kuma san ina san ba an yi rasuwa yana sai da likafani amma an zo an gane ana tono ana abin nan kuma an zo an gane wa yake yi amma kakkarfa ne ma zai iya da shi ya za a wannan kam sai da Allah kashe banza a ran da ya mutu aka fara alhamdulillah a sha ƴaƴan shi ɗaya ya ɗau hannu shi wancan da ya ɗau hannun in ya je ya tono ya cire likafanin sai ya jefar da gawan waje ya gaba ya ga ka fi tab Allah ji kan uban <laughs> wallahu wannan al-awwal Allah ji kan uban eh to ba ne irin mulkin da muke gani ba kasashen mu ai sai a hankali Allah dai ya kyauta amma a rika yin hakuri gaskiya a rika yin hakuri mu zaluncin shugabanni din ana yi amma da saukin gwada da tarihin magabata da sauransu mu yanzu matsalolin siyasan kasan addinanci kabilanci ya zuwa mamaye cikin al'amuran ne kawai da demokuraɗiyanci suka ɗan ta wasu abubuwa Ya sa sai ka yi ta jin ba daɗi kowa ya taso ya nuna maka iya gwanin shi in ya karɓi mulki abin zai yi kyau to kai dai sai ka yi ta bin Allah kawai don karka ci wuya a nan ka je ka ci a can to hajjaji ibn yusuf a takafi kenan kaga daga kabilan taƙif ɗin ne aka samu hajjaj to wannan sufyan dan abdullahi as-saqafi yake cewa radiyallahu anhu Allah kara masa yadda kala yake qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah kulli fil islam ka gaya mun a musulunci kaulan wani magana na musamman in ka faɗa min shi la as'alu anhu ahadan ghayraka in dai akan shi ne ba zan sake tambayan wani ba kenan ka gaya mun wani kalma gamammiya wanda zai gama mun komai a rayuwa in dai akan abun ne bana sake tambayan kowa na gama qala sai ce yace qultu ce amantu billah na yi imani da Allah shi kada tauhidin ko na yi imani da Allah na ba da gaskiya ga Allah na yi tsayin daka in ka faɗi wannan sun mastakin sannan sai ka daidaita ka yi tsayin daka to me yake nufi da sun mastakin sannan ka daidaita amantu billahi sun masakin kalma biyu ne fa kawai ka ce na yi imani da Allah sun masakin sa'annan ka yi tsayin daka a wuri guda kenan ka ce ka yi imani da Allah ka yarda da Allah to ka tsayu akan haka kar a ka kauce aikinka ya nuna haka shine kamar yadda Allah ta ce innal ladina qalu sun Allah thumma lalle waɗanda suka ce mun yi imani da Allah sa'annan suka yi tsayin daka shi ake kira alistiqama abin da fi wahalar da hatta annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni hudu wa akhawatiha suratu hudu da ɗan uwanta sun sa ni furfura manzon Allah rasu yana da gemu da gashin kai amma a gemun annabi zaka iya kirga gashin da suka yi furfura shekaran annabi 63 amma gashin gemunsa gaba ɗaya zaka iya kirga masu furfuran kaɗan ne wannan furfuran ya same su ne da aka saukar da suratu hudu ire-iren waɗannan ayoyi innan ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu da kuma inda Allah madaukakin sarki zaka ji yana ce musu wastaqim kama umirta annabi kai tsayin daka daidai da yadda aka umarce ka kenan me kar ka yi gaba kar ka yi baya ka tsaya daidai inda aka umurce ka to wannan tsayin daka ba karamin aiki ba fa kar ka yi gaba kar ka yi baya yanda Allah ya umurce ka ka yi tsayin daka a nan kar ka kauce to annabi ya ce ire-iren waɗannan maganganun sai da suka sa ni furfura a lokaci ɗaya dan tsayuwan daka ake nufi alistiƙama da ka istiqama ba furucin baki ba ne alhassan ya ce huwa allazi la yahwa shay'an illa rakibahu haza yunafil istiqama ala tauhidi idan aka ce maka ka yi daidaiton nan shine la ce an illa rakibahu idan aka wayi gari kai fa duk abun da yayi maka sai kayi to ba ka da istiqama dukkan wani abun da ka ga mai daɗi ne kai sai ka ci ka da istiqama duk wani tufafin da ake yayi wallahi sai ka sa ko sama da ƙasa za zai haɗu haka za ka ce to ba ka da istikama me yasa kai fa duk abin da ake yayi sai yi to in ba ka da kuɗin fa kenan ko da yaƙi haram yaƙi halal sai ka mallaka wa kanka to ba ka da istikama da ka ai bahaushe yake cewa ba ki da kitson wance kar ki ce sai kin yi kitson wance to ba ki da kitson wance kin ga wance ta yi kitso ta zubar har gadon baya kika ce ni ma sai na kitson wance to gashin kanti za ki sa to baki da istiqama wannan gashin kante da kika sa me haramun ne annabi kuma yace duk mace da ta ɗauki gashin da ba gashin kanta ba ta ɗaura wa kanta annabi ya ce ƙanshin aljanna ma in ta ji ta aikata haram jin ƙanshin ma akwai azaban jin ƙanshin wa halatta miki kaga ba ta yi istiƙama ba da kaga wance yana watayawa yana wasa da dukiya kace kai ma sai kai ko da na haram ne ba ka yi istiqama ba in ka ce sai ka yi rayuwan da kowa yake yi to rashin istiqaman ka zai kai zaka wuce iyaka ka tsaya a inda Allah umurce ka sannan ka rayu da iya abin da Allah ya baka ka haƙura da ɗan abinda Allah ya baka amma in ka ce kai ma duk abin ake yi sai ka yi duk yayi da ake yi sai ka yi to za ka zo ka buɗaɗa har ka wuce iyaka shi yasa yake cewa qul amantu billahi ka ce na yi imani da Allah to kaga in ka ce ka yi imani da Allah kaga a fili ka nuna mutane ai kana da imani da Allah to sannan shi kuma daidaito fa shine to aikinka ne zai nuna da gaske ne imanin ko kuwa a baki ne dan haka Allah ya ce wa annabi fastaqim kama umirta kai annabi kai tsayin daka kamar yadda aka umurce ka inda Allah ya ce ka tsaya din ka tsaya wa qif haythu wa qafa ka tsaya inda aka ce ka tsaya kar ka yi gaba kar ka yi baya wa man taba ma'aka da waɗanda suka yi imani tare da kai wala hau. kada ka wuce iyaka innahu bima ta'maluna basir duk abin da kuke lalle Allah yana gani kenan ka yi tsayin daka inda Allah ya ce ka tsaya ka tsaya kaza an ce tsaya a nan in ka wuce ka ƙetare to ka yi haƙuri kar ka ƙetare duk daɗin da giya yake da shi an ce karkasha amma kunu an halatta maka shayi an halatta maka tsaya nan. in ka ƙetare ga wancan ya sha wancan ya sha an zo taro ne kowa na nuna birgewa sha a kai an ce ka tsaya to kai din karka yi gaba shine ɗin kama umirta ka tsaya kamar yadda aka umurce ka duk yadda abu ya birge ka amma an ce karka yi kuma umarnin daga Allah ne da manzon Allah ne ka tsaya shine kayi istiqama kar ka tsallaka cikin abin da Allah ya haramta maka kar ka ce to aina lokaci ne ba a yi wa Allah dabara ba a yi wa Allah wayo to don haka Allah ke cewa annabi falizalika fad'u don haka annabi ka rika addu'a amma me ka yi tsayin ka fa kama umarta kamar yadda aka umarce ka wala tattabi ahwa ahum karka bi abin da zukatan mutane yake so ka zo sallah ka'idar, subhanallah talatin da uku aka ce kai karka yi talatin da hudu inda aka ce ka tsaya din ka tsaya ina jin karfi zan iya sai da a'a an ce tsaya nan karka wuce in ka wuce adadin abin da Allah ya ɗaura maka na farko zaka wahala sannan ba lada sannan da kanka zaka zo ka kasa abdullahi ɗan amru ɗan as shi ya ce zai rika yin azumin kullum ya gaya wa annabi annabi ya ce duk wata ka yi azumi so uku ya isa ya ce haba ya lalla ina jin ƙarfin jikina haba uku kawai a wata ya ce to sai ka rika hada da litinin da alhamis ya ce da ƙarfi na matashi ne yana ji da ƙarfin jikinsa annabi ya ce bai isa ba ya ce ina annabi ya ce to ka rika yin siyamu dawo. azumin annabi Dawud ba azumin da ya fi nashi yana yi yau ya ajiye gobe kai ma ka rika yin haka yace ina karfi na ya fi haka annabi yace to ba azumin da ya fi wannan ce ni fa a bar ni kullum in yi azumi annabi yace la sama man samal abad hmm. duk wanda kullum yana azumi annabi yace ba shi da ladan azumi wahala yake ci dan haka yazo kawai na annabi da amma da hakuri hmm. ya lazumta a kan shi sai gashi ya zo ya tsufa kuma annabi baya duniya ya galabaita ta ce ina da na karɓi rahoton annabi yanzu ni na ɗaura kai na ga annabi baya duniya haka ya dinga cin wahala ga tsufa kuma ka san tsufa ne tsufa baka ka wa yunwa ya ɗebo kan shi daka inda aka ce ka tsaya ko kana jin ka ya fi haka a ka yi haƙuri ka tsaya inda an ce ka tsaya sallan magariba raka'a nawa aka ce raka'a uku haba ne zan yi shida na ina da ƙarfin da na fi haka a'a an ce tsaya a uku to ka tsaya a uku wannan tsayin daka da za ka iya wanda aka ce kai shine istiqama in ka rage kai biyu shi ma baka yi istiqama ba adadin da sifar da yadda aka ce ka yi ka tsaya akan haka shine ka yi istiqama azumin yadda aka ce ka yi sai ka yi ka istiqama ana buɗe baki in rana ya faɗi sai ka ce ah, ina mu sai isha wuce wanda ka yi baka yi istikama ba ba lada wahala ne sai ka sha ruwa karfe biyar rana bai faɗi ba ka karya azuminka ka yi yadda aka ce ka yi shine abin da ake kira da al'istikama ɗin to wannan aya da Allah ya ce annabi wastaqim kama umirta kai kai tsayin daka kamar yadda aka umarce ka sai kata da ce. an umarci manzon Allah an yastaqima ala amrillahi yayi tsayin daka akan al'amarin Allah wato in umarnin Allah ya zo kayi tsayin daka tukuru akai ka tsaya daidai da yadda umarni yake babu abun da zai kautar da kai ka yi tsayin daka ba wanda zai kaɗa ka kana nan tun dai umarnin Allah ne to ba za ka sauka akai ba sufiyanu saure ce alal qur'an wato ka yi tsayin daka akan alqur'ani ya zama alƙur'ani shine role model ɗinka duk abin da za ka yi to ƙur'ani ne ce ka yi haka rayuwar annabi yake an tambaye na na aisha menene ɗabi'un manzan Allah ce tace kana khuluquhul qur'an ɗabi'un manzan Allah ƙur'ani ne daga duk abin da ƙur'ani ya ce annabi ya yi ko da duniya za ta ba ta so ya yi amma kaza kar ka yi ko da duniya za ta to ba zai yi ba yanzu da al'umman musulmi za su ɗauki wannan hadisi ɗan ƙaramin nan ɗan gajeren nan su yi aiki da shi to da an huta wannan hadisin ya ishi tarbiyya wa al'umma tun daga yara ƙanana har matasa da dattawa wannan ya ishe su zama tarbiyya ba wanda zai zai bata muku tarbiyya ku biye mishi don kaga wannan lokaci na siyasa matasa ba sa bi a hankali ana amfani da wannan siyasa ana ɓata tarbiyyar yara je kana ta ihu sewa ne sewa ne sewa ne ihun nan kadai kai ka san ba kuɗin da zai iya biyan ka kai ta ihu kai ta ihu kuma zuwa sallame ka da nawa da ɗari biyu dubu da ɗari biyar to wani ma ogan sai ya danne kafin ya je can ya je can an danne wani kuma an watso an ga ya kamo ashe wani ya fizge wani sai je saro hannun shi da adda kaga shi ke an barka da ciwo don ko la aula ba ga da ba wani la aula la aula ma bai bi ka ba an barka da wahala ka je kana ta ihun sai yayi sai yayi shi ina yayan shi ai ba zai bari yayan shi zo su ce ai ba kai za a barka da wahala wani kuma ba a tsaya nan ba an koya mai shaye-shaye zai kujeru akan motoci kai da kanka kana ganin motan kai da kanka ka san ko motan bai faɗi ba ka gwada faɗowa kai ka san sai a hankali amma kan da mutane suke jeruwa akan mota kawai dan ka faranta ma wani rai ya ce yana ta jama'a wani kuma wani abun haushin ya yi taya niyan ko voters card ba shi da shi ba shi da abin zaɓe kaga abin haushin ba ka da babban makamin wanda da shi zaka je ka yi zaɓe babu to kai ina kake ihun yanci makaranta ka fara baka gama ba dan ba kuɗin wayek ba kuɗin junior wayek in an tiya baka gama ba wallahi ni mara ga kanan ƙato kai baka je ka nemi kuɗi ka yi makaranta ba shi da ya ci siyasan zai baka su kola shi ka je kai karatu ba zai baka ba yajin aiki ma yau ake a jami'o'i amma kai ka je ka kashe kanka kana bibiya annabi yana ce maka istakin ka daidaita ka je ka nemi naka yafi albarka da kai ta yawon siyasa gara ka je jeji ka zaro itace ka zo ka sayar ya fi maka alheri ka je ka yi daku ranan kasuwa ya fi maka alheri ba wani abun nan ai na ganka kana da koto sai me kuma dan ka gani ina da ku ba ko in ka na sata ba ko akwai wanda zai kai karanka kana da ku amma akwai wanda zai kai karanka ga sata akwai wanda zai kaga arka duk wannan a gama hayaniyan zaben sai ga an koya wa yara sata da in ya fita ya dan samu yanzu babu ya ga kajin wani sai ya danne in ya ga kaza sai ya abin nan sai ga al'amura lalace fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umurce ka da haka haka man Allah gaya wa manzon Allah da haka Allah ya ce annabi kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidin sai ta mu, kuma jama'a ku yi tsayin daka kaga kenan me har mu ma Allah yana kiran mu fastaqimu a yi tsayin daka a tsaya akan yadda Allah madaukakin sarki ya umurce mu ka tsaya akan daidai akan addininka akan lamuranka na yau da kullum sallah kowanne ga adadinsa wani lokaci ake kowane sallah karka rage lokacin karka ƙara shine fastaƙin kama umirta sannan kuma iyayenka ka musu biyayya kar ka rage daga ɗa'a da aka ce kai musu kuma kar ka wuce iyaka ina ma'anan kar ka rage iyayenka da aka ce ka yi musu ɗa'a da biyayya Allah ce wala eh, harhuma. ba harara ba faɗin baƙar magana ba kaza sun sa ka umarni kai to ina ma'anan kar ka wuce iyaka kar su saka sakon Allah kuma ka je kai kaga akwai wuce iyaka anan ba za ka yi ba da ka kai tsayin daka akan biyayyen iyaye sannan ƴaƴa suna da haƙƙoƙi a kanka su ma ka yi tsayin daka akan haƙƙinsu kar ka gaza shi ma kar ka wuce iyaka gazawa shine abin da ya kamata haƙƙinsu ne kai musu ba kai ba ba haƙƙinsu ne ka ba su ilimi ingantacce to kar ka gaza baka sa yaranka su yi karatu ba baka zauna karantar da su ba ka gaza kar ka yi wannan in zai zama iya abun da za ka je ka nema daga cin ka sai su ka zage yaranka su yi karatu kar su zauna da jahilci kuma karatu da ake magana a awwalu wajib karatun addini shine abin da Allah zai tambaye ƴaƴanka akan karan kiyama baka san addini ba kai ka zai ce babana ne bai sani ba sai Allah ya kamo uba haka za a yi ran kiyama nan ka koya mishi karatun addini ka koya mishi karatun zamani ya waye ya tafi da duniyan zamaninsa kar ya zama ba gidaje gidadawa cikin al'umma wajibi ne a tsayu da waɗannan al'amura sannan kuma kar ka wuce iyaka wajen ba tarbiyyan ɗa sai ka wuce iyaka ka ce duk abin da yake so to a bashi sai ga yaro karami ya ɗibi dubu ɗari dubu ɗari biyu yana ta wasa da shi saboda ga kuɗin ya zama na banza to wannan buɗawan kuma ba a so ka yi abin da ya dace ka yi tsayin daka wato tsaka-tsakiya kar ya wuce iyaka sannan kuma kar ka gaza wani lokaci a babin tarbiyya ma ana so yaro ka rika nuna mishi babu ba dan ko bane horo ne ran da baka nan shi ma ya gane ana iya zama akwai ana iya zama kuma babu tsakaninka da iyalinka kar ka gaza wajen haƙƙinta kuma kar ka wuce iyaka gazawa hakkin da ya kamata ka bata na ciyarwa na tufatarwa ka gaza ba ka yi mata wuce iyaka kuma ya zama gaba ɗaya kulawanka a kanta kayi watsi da iyayenka ita duk abin da take so kafin ta ce a yi ma an yi da ka fi fifita ta kan iyayenka iyayenka da sun yi magana ba kwa gane yanayin ba kwa gane system ɗin wallahi mu ma abun haƙuri muke yi fa Eh, shi ne suka ce wai kanurai suna da wani karin magana wai da ka haifi ɗan boko gara ka haifi matan ɗan boko eh, wai ka haifi ɗan boko <laughs> Ɗan boko ba zai baka ba amma ka a ɗan boko mata a to kai kam kana cikin gata da haka in ka haifi ɗan boko kana yana kwasan salari yana barinka cikin wahala da yunwa ba zai baka komai ba an kira ka baban ya kira shi ya kaza kaza babu wallahi aikin fa kawai fa muna turawa ne wallahi kaman mu bari babu ba za ka gane system din ba ne ya yi katon gida ya hau babban mota yana walwala yana cin mai lafiya baban ba za ka gane ba ne wani irin ganewa ne ko ba zai yi ba ga abu dai yana gani a zahiri amma babu ba za ka gane ba ne amma matar shi ha ba duk ran kasuwa ana haɗa ta da ɗan rakiya da direba za a je shopping a ba ta kuɗi dubu tamanin tana haka to zai isa zai isa ana yana ana wasa da shi iyayen an mai da su haba an mansura ƙura abin watsewa to kaga wannan dukiya wannan arziki bai yi albarka ba to wannan kula da iyalinka sai over iyayenka kuma sai ka mai da su shara kaga wanda wai ya fita bai da batun rana har dare mahaifiyarsa ba ta gan shi ba suna gida ɗaya ta zo ta tambaya bai zo ba a ce a'a ta gagara bacci ta yi isha ta yi nafila ta yi shafa'i da wuce tana ta jan tarbi tana ta addu'a gangadin ya zo ta ture ta yaka ɗan da ya dawo an jima ta zo bai dawo ba a shi matan tuni ta yi baccin ta ma ita shi kuma ya yi dare da ya tashi ya je sayi kaza su kudin da guda yahuza suya ya sayo ta ya sa a leda kamar wani ango daren farko ne ya zo ya ga wani mai rogo sai ya sai goron talatin ma maman shi shi ne da ya zo sai ya kwankwasa ta yi bacci matan da ya ta guga ina sakata da ƙyar ta tashi ta buɗe sai na ba ta yi gashi ka ajiye mana kan baka san wurin ajiye kaza ne fa to shi ne sai mai na bacci na kana damu na ka aje mana sai ka dame ni sai wuce ya wurin mahaifiyar ya sallah ka dawo ka alhamdulillah ai tun ɗazuban yi barci ba ka Allah ka amsa addu'a ta Allah na gode sai ce ga wani rogo har da gajiya sannan Allah maka albarka Allah sa ka gama da duniya lafiya Allah raba ka da hau da bala sai ta fara kuka ban san irin addu'a zan maka ba sannan sannan Allah ma albarka ka duba ya yake da wancan matar yanzu kai ba sai in wani ne ma sai ya kamata ka je ka ɗauka zan ka kama ta kamar mata rogo to kaga shi yanzu wannan kula da iyalin ya yi yawan da kuma ya danne haƙƙin iyaye wanda a haƙƙin iyaye kuma haƙƙin uwa ya fi girma amma ya wulaƙanta ya tozarta uwa domin uwa babu irinta uwa babu irin irinta ba wacce take shiga damuwa in ka shiga damuwa kamar mahaifiyarka ka kula za ka yi mata da 'ya'yanka da jikokinka fa amma in ka shiga matsala mahaifiyarka ta fi su kuma damuwa sai a kwantar da kai a asibiti mahaifiyarka ita ce a kanka matarka ma sai ta ce ki zai ki dan huta fa ita tana nan a kanka uwa babu irinta to kaga fastaƙin kama umirta wannan karatun ya shiga babi ne da yawa komai ka yi tsayin daka a babin kasuwancinka ka yi tsayin daka kar ka wuce iyaka ka cuci mutane kar ka gaza kuma a cuce ka saka tsakiya ka tsaya yadda aka murce ka kaza haramun ne a sai to kar ka sayar da haka ba ka sayar da sigari ba sayar da wiwi ba sayar da taba ba sayar da kayan maye ba sayar da giya haramun ne ana yin kuɗi fa a kai in ka ta harkar nan za ka yi kuɗi sai ka ta Allah ce fastaƙin kama umirta muta inda aka umarce mu ko za mu yi kuɗi na haram ne ko mun jihadi da shi Allah bai karɓa ba don kuɗin haram ne don haka haramun ne kai ka sayar gashin kanti ka sayar haramun ne man bilicin ka sayar haramun ne sabulun bilicin ka sayar haramun ne ka je kana tura waka ana biyan ka ka haram ka gina jikinka da haram da haka fastakin kama mutum ana samun kuɗi za ka yi gida eh ba zan yi gida a duniya in je in kwana a gidan jahannama ba fastakin kama umirta kar ka gaza kuma a cuce ka ka je ka so kayan da ya halatta ka fiya naira ɗari kuma ka sai tamanin tamanin kuma ya ƙare ka je kana neman bashin naira ashirin ka cika ka je ka sai wani na ɗarin ya ƙare ka sake neman ishirin wurin wani sai zuwa taro a kanka shi kenan sai ka bar gari ka ce wai janyau a kai ka janyau ka ba wani janyau kar daza a cuce ka kar ka wuce iyaka kuma ka cuci mutane ka zauna tsaka tsakiya kar ka zo au da mudu ka rage mudu kuma karka zo cika mudu ka cika kuma ya ova. ka san da aka ce a cika mudu wani yana son an cika ka sake dan tara ma da hannu fa ka zuba mishi dan adam ai akwai na abin nan wani ma an cika an zuba ba zai rufe bakin ledan ba fa ya tsaya in ya ji su to kai ba ka dan sa hannu ne kuma ka ƙara hannu yi magana wai gyara shi gyaran na a wani hadisi yake ne kudin da ka bar shi aka auna maka a gyara maka me a ka dan yi gyara mana kai ma sai ka ce ni ma sai ka yi min gyara ne za ka dan yi gyara shi ma sai maka gyara a kudin ba ne gyara da gyara ai har jazawul ihsan ila al ihsan to yadda kake so maka ihsani kai ma ka yi ihsani da haka babu cuta babu cutarwa ka je sayan abu wurin wani kai ma kwastoma akwai naka in ka je sayan abu ba in an baka kuɗi canji kana dubawa an mara kyau ka mayar amma kai kuma in ka samu kuɗi mara kyau sai ka sa a tsakiya zai ke sashi a tsakiya sashi a tsakiya ne eh, tunda ko kuna zuwa sare da yawa da Allah ga kuɗin nan rabi ne to ai ba za ka in ka sa tsakiyan kuɗi na zai gane sai ka sa tsakiyan kuɗi ai kai ma kaga ka gaza ka yi cuta to duk ba a son wannan shine fasta'in kama umirta shine qul amantu billahi ka ce na yi imani da Allah sun mastaƙin sannan a ga haka to da duk musulmi zai imani ya yi aiki da wannan hadisin to hatta kafirai sai sun ga ƙwarjinin musulmi amma da musulmi suka yi watsi da istiƙama ɗin shi yasa za ga musulmi ko ina babu abin wulaƙantarwa kamar shi amma da musulman da suna da kima kafirai in sun ganka suna tsorata amma da kai watsi da wannan istiqama din babu yana ganin ka ne da kwarjini sai kuka haɗu da shi a wurin cin naman kare cin naman alade kun haɗu da shi a gidan giya ko haɗu da shi a gidan tata ko haɗu da shi a gidan karuwai ko haɗu da shi a gidan to wani kima kuma zaka sake yi babu wani kima ana zagin ka yana zagin ka ba wani kiman da zaka yi a wurin shi dan ka zubar da kiman addinin to ba za ka sake yin kima ba a wurin sa amma in kai istiqama yana ta mu kaza kai a mu addinin mu ba a yi to gobe yana shakkun ka yana tsoron ka amma in ka zama wani lusari haka baka kimanta addinin ka ba to ba za ka yi daraja hatta a gaban kafirai ba me yasa ne kake ga yanzu kafiran suna ta zagin manzon Allah ko na yarinyar nan ba shi ne na karshe ba daga raunin musulmai ne fa ya kai haka amma in ba haka ba a shekarun baya da ba a iya samun arne iya zagin annabi ya zagi musulmi ma yana tsoro ya zagi musulmi kwarjinin musulmi yana tsoro bale har iya zagin annabi amma har yana aina ta zagi annabi a cikin group ne ba wanda musulmai su suka fi yawa a group din ta danno a shari'a ta zagi annabi tana ganin za ta kwana lafiya sannan aka yi mata abin da aka yi amma me ya kai har ta iya yi shine musulmai sun zubar da kimansu ne har ta samu gangaran da tana ganin tana da bakin da za ta danno wa annabi ashar tunda ana sa musulmi ya zagi annabi ya kwana lafiya ga sunan a Kano nan sun yi waƙoƙi sun zazzagi annabi sun kwana lafiya ga Abdul Jabbaru har yau ana jan shari'a to ba nan duk zubar da kiman ba musulmi ya zubar da kiman shi to ba za a sake ganin kiman ka ba annabin kan ma to an zaga an kwana lafiya saboda mai baka da istiqama ne wani lokacin ka ga wani musulmi ya yi wani shiga kai zaka dauka arne ne sai in kun haɗu a sallah shi dama wannan musulmi ne kai wallahi zaka dauka arne ne sai a cikin jami'a na haka muke ta ganin abu kai wani ka ganshi a masallaci sai ka sake duba wannan kuma ashe musulmi ne to irin shi wannan da jihadi za zuwa ta yi alal jihad sai ka je ka bankaɗo shi sai musulmi ne shiganka ba istiqama kai kenan yanzu shigan musulmi fa akwai istiqama ma asfala minal ka'baini minal izari fa nari in wandon kai wuce idon samfu a wutan jahannama an gaya maka ba amma dan taurin kai sai ka ja ka ja wani ya sahi hmm, ustazai kenan ustazai to ba abin da ba nan take ba wata ta sa hijabi hmm, a ga mana sa hijabi ita bata sa ba kuma tana izgili ga masu sawa shi bai ɗaga ba kuma yana izgili ga masu ɗagawa ka dubi irin wannan rayuwa musulmi ya mai da rayuwan shi gaba ɗaya ba daidai ba musulmi ya sa hula yanzu yana gaba kima ba ne in ma zai sa hula a sa hana sallah ka ji sunan ma hana sallah shi zai je ya sa babu kima ba daraja ga musulmi yanzu sa hula fa daraja ne sa hula kima ne yanzu manzon Allah ne kaje gaba manzon Allah ba hula ba ku ba ku shirya ba ko baka san sallah da hula ladan shi yafi yawa kan sallah da kai ba hula ba sallah da hula yafi lada akan sallah wanda kan shi ba hula shi yasa za ga mutanen mu ga nore din dan ka zaka ja sallah ka da hula kai ba ba ka da hula ko na aro ka sa yana cikin littafin tamamul minna shek nasuddin albani yayi bayani sallah da hula kai sallah kanka a waje haka ha kai a sallan ka dan yi makaruhi makaruhi sa hula ko kana ba hula za ka yi sallar dau hulan ka sake sawa khudu zinatakum inda kulli masjidin aka ce to hula kenan ado duk lokacin sallah yi ado musulmi kana yawo ba hula wannan ka gama zubar da kiman musulunci da aka zina ne na musulmi ya rike hula ba kima bane kai musulmi wai ka ce baka da hula na haka ka tabo wani aure za a je neman izini da Allah masa'udu ba dan aron da wallahi ba daraja bane ba kima bane kar ka ga abun dariya ko abun wasa wallah ba kima bane ba ba daidai bane musulmi ba ka da hula da kake sawa a kanka kana yawo kanka tsirara a musulunci bai yi ba fa wallahi musulunci bai yi ba kar ka yawo kanka tsirara sa hula kima ne daraja ne yana ƙara kyau yana ƙara haske kuma sunna ce akwai lada akwai sunna akwai lada a sa hula dan haka musulmi ba tarbiyyar musulmi bane yawo ba hula to kanka tinki ba hula kan arne ba hula da me kuka bambanta ba abin da kuka bambanta kenan ka sa hula shi shigan su dama yayi aski ma hana sallah ya cire hulan hmm. ko shigan ku an ce ka sa kai sai ka ce nashi ya fi kyau to na annabin ka ba duk da wannan ne muka zubar da haiba da mu a idanun kafirai istiqaman babu istiqaman babu muna da namu shigan mun yi watsi da shi kuma duk waɗanda suka zama ummul abasu suka yaɗa mana wannan tarbiyya number one su ne 'yan diraman hausa wannan ba 'yan najeriya sun ba ba 'yan India ba 'yan diraman hausa su alinu wannan hmm. su ne shaidanun da duk suka yaɗa mana wannan tarbiyya dan tun a muna ra ƙanana mun taso ana kallon indian film hmm. iyayenmu suna kallon indian film a angu amma sai kaga gidanta akwai tv guda ɗaya ne za a taru ana kallo duk bai taba tasiri ba har yau kai baka taba ga sallah ya zo matasa samari da yan mata an yi anko na shigan wani dan indiya ba sai dai ka ga wani shiga a ce na zango ne eh, wani dan zango a kira wata ibrahima sunan dinkin ma sunanta a yi wani hoda a sa hoton yar dirama sai a zo a fitar da ɗinki na fitsararru sai a danganta wannan dan dirama dan me kana sallon sai waɗannan musulmai ne kana ji suna yi magana da yaren da kake yi a samo wani shedanin zindiki kuma ya fito shi malami hmm. ya dan sa wani tsumma a wuya ya zauna yana wani jan hadisi in ka san larabcin ka ga yadda yake kutufo da hadisan manzon Allah la abun ka tausayawa hadisan annabi ne zindiki kuma ana cewa malami hmm. ai wallahi a nan akwai malami akwai malami a drama ai ba dan malami duk ɗan iska ne wallahi wallahi ba malami a drama malami kuma a drama kuma ha da Allah ina aka ga manyan malama ka san me yasa bamu ga film nasu ba a samu wani zindiki dan tasha wai shi malami kuma ka ganshi da mata daki akan gado matan shi matan ka ina a wani malantan aka samu a wani hadisi aka samu drama duk suka bata tarbiyyan al'umma kuma abun haushi har yau suna tuwa matsayin su ne masu bada tarbiyya hmm. shugabanni ba su gane ba waɗannan ake ja a matsayin su ne masu bada tarbiyya hmm. har yanzu ake ja a matsayin ba da tarbiyya yan siyasa zai zo waɗannan su ake jan su jiki in an ci zaɓe a kira su a yi musu liyafa a gidan gwamnati hmm. masu ba da tarbiyya da mawaka da yan fim ɗin su ne masu ba da tarbiyya za a wahar da kan matasa a kira yan fim za a yi kaza a kira yan fim wai yanzu a wurin su muke kwaikwayo sai ka ga sun je duk shigan turawan nan suke da in turawan suna ba mu mu ba mu shigan arna sai suka suke yi ya za hatta sa wanduna wizi da ake yi yaran mu fa ba daga jikin wizin suka dauko ba na'am ha wizin Kano din na'am wizin da suka yi su ma kana yan drama akwai wizin su hmm. sai a yi fim kai zaka fita kai ne wizi hmm. kai kai ne mawaki kaza to shigan wizin yanzu da Kano ne sai ta har ai na musulmai ne ai shikenan sai amma tun da da wizi bai dau na wizin ba sai da wannan din sai ce to mu ma mu yi yanzu a wilo da ya waka da ba wani dan musulmi da ya kwaikwayi shigan da ibro zai ibro a wilo hmm. sai yaran mu suka fara shigan hmm. tunda dan ibro ma yayi ai dan hmm. ibro ma yayi ai fadakarwa ne duk waɗannan su suka bata tarbiyyar al'umma kuma ana ganin su a matsayin masu gyaran al'umma amma su da kansu sun san su iska ne dan ana hira da su a BBC a gidan rediyo zaka ji suna cewa mu masu ba da tarbiyya amma da kan me yasa ke muna neman kuɗi mana me yasa ke a neman kuɗi mana yanzu da kan sun ce neman kuɗi sun san su yan iska ne maganan tarbiyya sun san inda suke ba tarbiyya a wurin to dubai yadda tarbiyyan al'umma ya lalace za ka haɗu da musulmai guda goma mai hula guda ɗaya ne wannan kaya sa ƙananan kaya duk da ba haramun ba amma an san dai sa dogon riga shine kamala na musulmi shiga irin na musulmai hmm. ka dubi yanzu wani kaya ne fi yawo a jikin yara musulmai sallah zai zo shi kawai sabu jeans hmm. da fashashen gwiwa fa wai wani wanka ne shi wandon jeans ne kuma a fashe yake a yage kuma wanka wai an ja an ɗemo maka wannan eh, gwanjo na turawa wani ma za ga da wannan farcen karuwa a ciki an ji an ɗebo maka gwanjon ƙarya za ka cewa ai wanda ake yayi ne yawwa sunan wandon ma ga jiya turanci ma mahaukaci crazy yawwa to yawwa ga sunan shi ma crazy ka ga mace ta sa ka ga namiji ya sa kuma abun haushi ka sake duba 'yan matanmu musulmai ka dubi irin shigan da suke yi mm. ina irin shigan da manzan Allah ya koyar ne ina suka siyatun ariyat kullum ana faɗa ka duba ka duba irin wannan wannan abin jin zafi ne fa abin jin raɗaɗi ne an wayi gari muna ganin shigan musuluncin ba shine kamala ba wannan mu kenan ya kake tunanin nan gaba ƴaƴanmu da jikokinmu da za su zo nan gaba ya kake tunanin akiban zai kasance akwai matsala akwai matsala da haka ɗanka yana tasowa tun yana ƙarami duk ɗinki da za ka mai kamar dogon riga da hula ya taso ma kawai shi bai saba sa duk wani ka bayin ba wannan ba ya ji ba zai iya taka waje ba sai da hula yanzu yarinya kana iya mata tarbiya yar ka karama fa zaka ya ta shago baba ina hijabi na kaga tarbiya yayi kyau to ka dora wa danka fita ma zai ce ina hula sai da hula zai fita a daura ya da tarbiya irin wannan amma abu ya ɓaci malamin islamiya zai je gaban ɗalibai kan shi ba hula na koyar da su shagar kauye ce sa mishi bulala a kore shi shagar kauye ce malami zai karantar da malamin islamiyya ma musamman kuma kan ba hula yake ta kana rusa tarbiyya ne ka ba hula bu ya ɓaci fita wani kuma zai sa cin da tishe shi ma malamin islamiyya ne wani zin kana so don ka za a ce ba a waye ba a to a wurin Allah ka waye na ruwanka da wayewan wasu shi da ya waye me ya samu wayewan ƙarya ya je sa jin da tishe a juhun ba ko sile ai ba nan bane wayewa ka tsaya ka bi Allah da manzon Allah a nan yake wayewa annabi yace kul amantu billah duk inda ka je ka ce na iman da Allah ni musulmi ne kenan me daga cikin miza na musulunci ana so ka ji musuluncin shi asalin shi wayewa ne yanzu wani fa za ga dan musulmi ne yana makaranta amma in zai je makaranta sai da kananan kawai za a ce bai waye ba za a ce bai waye ba ko ta ɗaliban mu babban mata ba ta ce malam kun shiga jami'an nan fa wani lokacin za ku je wandon fa sai kuna saukewa fa har kasa mun bokon fa akwai rena mutane na ce ta aini tun da haka nake zuwa kuma ba zai canzu ba to za ji ai kaza kaza me ne rashin wayewa dan kai shigan addinin ka Sheikh Albani Zare yana jami'a yace lakcaran sai shigo kai alaji kullun sai ka shigo har da gari wannan kai kullun da dogon kaya ya ce gobe ma da gari da rawani zan zo kuma an yi exam zan ci a ha to dan kasa dogon shi ne bokon bokon a cikin rigan yake ai bokon ba a rigan bane ko dan gaggama za a ce kai ina bokon ka cire a rigan ne ai ba a rigan bane bokon a jeans ne bokon dan ka sa dogon riga ka yi shigan musulunci karatun baya shiga kanka sai shiga kanka mana me yasa za mu je mu ɗauki wayewar tura mu bar na musulmai mm. musulmi a waye gari kana fara irin wannan to gemu yana zuwa kana tabawa mm, kana alifin na kaɗai kana dan tabawa don me wai dai wai a ce ka waye ba zai hana ka tsufa ba fa da haka fastaƙin kama umirta ka yi tsayin daka yadda aka umarce ka a takaice dai waɗannan hadisan annabi suna nuna mana abin da ya ishi annabi da sahabbai addini ya ishe mu addini mm. duk yadda kake jin kai matashi ne su sai na ali sun taso matasa ne su hamza sun taso matasa ne mus'ab dan umar matasa ne mus'ab dan umar sai da ya kai mahaifiyar shi hajiya ce duk majalisan da ya je kawai dan kanshin turaren biyan kuɗi ake aje a zauna turun aji kanshin dan ba irin kanshin turaren matashi ne da ya zo ya musulunta duk ya watsi da wannan shiga hmm. ya rungumi addinin Allah don haka wancan wizi ne a 'yan iska kai kuma fa sai mu ji bilal ne a ustazai mus'ab ne a ustazai akwai gayu musulmai da suka gabata a da hmm. sai ka makalo sunan su kai ma ka makalo wa kanka kuma sai ka ce sai na zama irin shi shek Albani Zariya ba shi ba mahaifiyan shi ba iyayen shi suka sami shi suna Albani ba fa shi ma ta so da nigancin ce hmm. yana karatu wurin wani malami a ABU kwara ne yana karanta sifatu salatin nabi to yanda ya ji malam yana kiran nasu ne albani ya ce ni ma ni ma albani ba ga ta ya zama albanin ba amma an ka ce wizi to la za ka kare a wizi hmm. fi sabila ka zama dattijo ana wizi ai sunan ka san sai ya bi ka ka tsufa abokin ka tsufa ya ganka wallahi sai ya dana malam wizi <laughs> to kaga sunan ya bi ka da aka tarbiyyan musulunci komai muna da shi a musulunci ba mu da bukatan sai mun ɗauko wayewa a wurin kafirai duk abin da yake wayewa komai sai da musulunci ya zo mana da shi komai musulunci ya zo mana da shi to bai kamata muna ɗaukan wayewa na wasu muna sa kanmu ba a yankin najeriya fa musulunci ya shigo da daɗewa mm. ko musamman yankin borno sahabi ne musamman ya ka musulunci har borno musulunci sai da ya dade a birnin kafin ya yawo zuwa wasu jihohi ba a nigeria ukuba eh, ibnu nafi alfihiri sahabi ne a zamanin sai na bakar ya tattaki a kan rakumi har maiduguri ya zai wasa addini musulunci ya karbi tun a wancan lokacin to me yasa ba za a ga wayewan addinin musulunci a jikinmu ba ya kamata a ga wayewan addinin musulunci a jikinmu duk inda kake ka ji kai musulmi ne ba sai ka yi magana ba shiganka kawai an ganka an ga musulmi babu wani abin da zai hana amma ka rika jin in ka sa ai baka waye ba ai baka yi kaza ba to ai wannan kuma hanyar da zaka bin hanyar mahaukata zaka dauka da haka annabi yake ce mu wannan sahabi kul amantu billahi kai dai ka ce ka yi imani da Allah sun mattakin sannan ka yi tsayin daka daidai wa da ba wuce iyaka kuma babu gazawa rawahu muslim imam muslim ne ruwaito za mu tsaya a nan mu zo mu tashi hadisi na 22 insha Allah da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika